bismillah bismillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mai yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa lan tajid da waliyyan murshida amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau Allah ya kawo don ci gaba da karatu da muke a wannan littafin mai albarka wato littafin al-ahadali na babban malami abdul rahman al-ahadari Allah shi masa rahama yau da izinin Allah da yadda shi za mu tashi babil fasulun fil wato fasali da yake magana akan abin da ya shafi haida satin da ya wuce mun dan yi bayani a takaice akan abin da ya shafi haida mun ji inda malamai suka ittifaki akan shi da wanda kuma wasu ke ganin akwai saɓani yawan Allah ya za mu shiga cikin babin kai tsaye hada ya ce wa nisa'u mata a cikin haida sun kasu kashi kamar haka ya ce mubtadi'atun akwai wacce yanzu ta fara akwai wam'u tadatun akwai kuma wacce ita ta riga ta saba tinki walhami akwai kuma mai ci Ya ce wa aktaru eh, wal mubtadi'atu wacce ta fara aktaruha ar hamsata ashara yawman wacce ta fara mafi tsawon kwanakin hailanta shine kwana goma sha biyar wal mu'tadat wacce ta fara adatu ha adanta fa in ma haddam idan jini ya wuce mata zadat zitta zadat salasata ayyami sai ta ƙara kwana uku malam tujawuz hamsata ashara yau amma matukan bai wuce kwana goma sha biyar ba wani hamil ita kuma mai ciki fa ba da salatata ashhur wato bayan samun cikinta da wata uku yace tana yin haila hamsata ashara tsawon kwana goma sha biyar wa da makamancin shi wa ba'da sittata ashhur bayan wa ba'da sittata ashhur bayan wata shida kuma yace 20 yauman za ta yi haila har tsawon kwana ashirin wa nahwiha da makamancinta fa in taqatta'a damu idan jinin fa in fa in kadna wa ta sa'u fa in taqatta'a idan jinin ya yanki lafatat ayyamuhu hatta tukmilu adatuha wato ta ƙara kwanakin har ta haɗa kwanakin da wanda ya yanke da wanda ya daɗin har ta cika al'adanta wannan shine a takaice abin da malam ya kawo a daidai nan gurin kafin ya shiga abin da zai halasta ga mai haila in mun duba kamar yadda muka yi magana a satin da ya wuce cewa mai ciki tana haila ko ba ta yi magana da mafi inganci in mace ta ga jini ko tana da ciki ko tana shayarwa in dai jinin irin hailanta ne to haila ne kawai wannan shine abin da Muhammad bin Salihu Usaini ya tabbatar a cikin littafin shi a risala fi jima'i da nisa ko da yaushe mace ta ga jini ya fito ta gabanta to ta ɗauke shi a matsayin haira ne sai dai in ya bayyana mata ba haira ba ya ce asali da mata in jini ya fito ba tare da haihuwa ba tare da wani ciwo ba haira sai dai in wani dalili ya zo ya tabbatar da cewa ba haira ba ne shi ne za ta ɗauka ba a matsayin haira ba to wacce yanzu ta fara abinda malamanmu na malikiya suka fi a kan shi shine cewa tana iya yin haila ne daga ranar da ta fara tsawon zuwa kwana goma sha biyar in ya wuce kwana goma sha biyar suna ganin ya tashi a haila ya koma ci wannan shine fahimtar malamanmu na malikiya kuma da yawa daga cikin malamai abin da suke da fahimta kenan Ni dai a cikin wannan littafin da ne ishara yanzu na Muhammadu bin Salim yana ganin fahimtar imamu ahmad da yake ganin cewa haila bai da karanci bai da yawanci kuma saboda ya ci ayon alkur'ani gaba ɗaya da hadisan manzon Allah sallallahu da faɗa yawan adadin haila ba inda wasu daga cikin kamar masaban abu hanifa su suna ganin cewa haila ma kwana shida ne ko bakwai in ya wuce wannan ya zama dan fasad ma'ana jin sahada mu malikiya malaman mu suke ganin cewa a yakan kai har kwana goma sha biyar shi dalilin da ya kafa hujja wanda kuma ya ce shi ne abin da shehu islam ya taimaka a cikin fatawa a cikin majmu'ul fatawa cewa haila bai da yawa ta sama bai da yawa ta ƙasa ya kawo maganin imam malik ya ce haila tana iya karancin shi ko da tunkuɗa ɗaya wannan haila ne sannan yakan wuce kwana goma sha biyar har ya kai wata ɗaya ma ya ce sai dai in ya tashi al'adar shi na haila sai ya koma matsayin shi. ya ce kuma wannan shine fahimtar da shehu islam ya ba da taimako a kan shi dalili na farko ce shine ayan alkur'ani da yake fa yas'alunaka anil masih qul huwa adab fa tazulun nisaa fil masih ga wannan yana magana akan kawai me haila kazanta ne ku nisanci mata a lokacin da suke cin haila to me mahallin shahidin shi yace fa idza tadakharna fa hunna min haythu amarakumullah idan sun yi tsarki ku zo musu inda Allah ya umarce ku yace kaga ba a faɗi kwanaki ba kawai an allaka shi da lokacin da suka samu sarfi kenan yace to ka ce kwana sha biyar ko kwana shida ko bakwai yace babu dalili a kai yace sannan Aisha lokacin da suka zo za su shiga aikin hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zuwa wani guri yanta Asma'u sai ta haifi Muhammad ita kuma sai haila ya zo mata manzo Allah na zuwa sai ganta tana kuka sai ce me yasa ne sun ce haila ne yazo sai ce a ai ba abun kuka ba ki harama da aikin haji ki aikata komai da masu aikin haji suke aikatawa sai dai ba za ki dawafi ba yace daga nan har zuwa lokacin da za ki ga tsarki yace to cewa da manzon Allah ya har zuwa lokacin da za ki ga tsarki yace shi ma zai nuna cewa ga iya kwanakin da za ki bayan shi akwai wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake gaya ma ummu salma take tambaya game da abin da ya shafi istihara ya jini kai na haila ya ce mata a ta zauna har zuwa lokacin da take ganin ka ummu salma ne wato daga cikin mata ta zo take tambayar ta ita kuma da manzan Allah ya su take tambayar shi me ya shafi kwanakin ya ce a ta zauna har zuwa lokacin da za ta ga tsarkinta ya ce kaga shi ma mene wannan manzo Allah bai allaka shi da wani lokaci ba kawai ya allaka shi da lokacin tsarki wannan gaskiya shine fahimtar Imam Ahmad da Shehul Islam Ibn Taymiyyah game abin da ya shafi haida mu kuma malamanmu na maliki abin da suke kafa hujja da shi sun ce al'ada na matan zamanin manzan Allah zuwa baya da abin da Imam Malik ya samu mutanen Madina na kan shi ne cewa hailan matan wannan lokacin bai wuce kwana goma sha biyar ya ce to yana ganin da sauran tambayoyi da ya ma daliban ɗaliban shi kamar su ibn qasim wanda suke misira nan muna wajejen maghrib kenan da wasu ashab wanda suke wajejen sham da syria din nan duk tambayoyin da ya musu suka ce su a garin su mata ba sa wuce kwana goma sha biyar da wayannan ne malamai suke ganin cewa su kuma to hailan mata bai wuce kwana goma sha biyar in ya wuce kwana goma sha biyar yawanci yakan canja daga yadda yake na jini zammul fasad shi kuma su imamu abu hanifa da suke ganin cewa haira kwana goma kwana bakwai ne ko kwana shida dalilin su shine wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta ce wa manzon Allah ni ina jinin istihada ba na ganin tsarki malamai suka ce ta yi istihada tsawon tsawon shekara bakwai tana jini ba ta ganin sarki kwata-kwata shi ne ta zo suke tambayin manzan Allah sallallahu ya za ka yi game da al'amarin sallanta shi ne sai manzan Allah yake ce masa to ki irga kwana shida ko kwana bakwai na kwanakin hailanki a wata in sun zo sai ki kame da gabarin sallah da azumi da rashin saduwa da miji in sun wuce sai ki wanka ki gaba da yin sallan da ibadunki. to shi yasa suke ganin cewa wannan kwana bakwai ne ko shida amma malamai suka ce a wannan labari ne manzan Allah yake bata cewa idan hailanta yana kwana shida mai ko bakwai to ta kame daga wannan amma bai nuna adadin shi ba wallahu ta'ala ala wannan gaskiya shine dan takaitaccen sabanin da malamai suke da shi akan abin da ya shafi jinin haila kuma kowanne da bayanin shi amma gaskiya abin da ni na fi gamsuwa da shi da maganganun malamai shine maganar da Muhammad bin Salisu Usaimin da yi a cikin wannan risala din nashi a risala fi jima'i tabi'iyya lin nisa' risala ce guda ɗaya wanda ya kai akan abin da ya shafi jinin mata ya ce duk lokacin da mace ta ga jini ya fito ta gabanta ba tare da ciwo ba tare da haihuwa ba kuma ya zuwa irin al'adanta yadda take yin shi to su ɗauke shi a matsayin haila ne kawai wannan gaskiya shine wanda da fi? a ɗauke ta a bawa mata su amfani da shi saboda yana da al'ada yana da alaƙa da addinin su kai sau duk lokacin da mace ta yi haila ba ta sallah ba ta aji. ba ta ba wasu abubuwa na ibada a ciki don manzan Allah ya siffanta da da nukusanin din nukusanin din shine ce shin ba kwa ganin idan tana haila ba ta sallah ba ta azumi ba ta kaza idan ga lissafo ce to wannan shine karancin addinin na mata kaga a ɗauki wannan a kai musu ina ganin ya fi zama ga cikin alheri a cikin Allah shi taimake sai ce ita kuma wacce ta saba malamin malikiya suka ce ta ƙara kwana uku amma matukan ƙarin kwana uku nan ba zai wuce mata kwana goma sha biyar ba ma'ana tana yin haila kwana bakwai sai jinin ya wuce bai tsaya ba suka ce to ta ƙara kwana uku kwana uku nan za ta saurare shi ne ta gani cewa zai ɗauke ko ba zai ɗauke ba to a ƙarin kwana uku nan ma hatta a nan malamanmu na malikiya wasu sun ɗanka su biyu wasu suka ce a kwana uku kawai za ta yi ƙari in ya ɗauke shi kenan in bai ɗauke ba ma wanka ta zama cikin mai istihada a daga nan wasu suka ce a za ta ƙara kwana uku uku ne har sai ya kai kwana goma sha biyar in ya wuce kwana goma sha biyar to shi kenan sai ta tsaya ta zama mai istihada ma'ana tana yin jinin ta kwana bakwai da jini ya zo sai ta ƙara kwana uku in bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana uku sha uku in bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana biyu shi kuma su kuma wancan suka ce in tana yin kwana bakwai jinin bai ɗauke ba to sai ta ƙara kwana uku in ya ɗauke shi nan in bai ɗauke ba to sai ta wanka ta ci gaba da ibadarta ta zauna sahara amma ko a malikiyar maganar da su ƙarfi shine ƙarin kwana uku uku kuɗin nan da za ta yi ta yi har sai ya kai kwana goma sha biyu wannan shine fatawoyin da malamai da yawa suka taimaka ma a cikin mazhabar tamu ta malikiya shine ce malam ta jawo samsa ta ashara yau to idan tana yin kwana sha hudu ne fa ko sha uku sai bai ɗauke ba suka ce to kwana biyu za ta ƙara in sha uku take in sha hudu take yi kuma kwana ɗaya za ta ƙara wallahu ta'ala wala. sai ce wani hali ita kuma mai ciki ya ce bayan wata uku in mace ya ce yawanci mace mai ciki ko da tana al'ada in tana ciki to farko farkon ciki za ga al'adan ya ɗauki amma in ya kai wata uku takan iya yin al'ada to al'adan na nata yakan wuce kwana goma sha biyar shi ne suka ce to za ta yi tun daga ranar da ta fara za ta fara kirga har sai ya kai kwana sha biyar in bai ɗauke ba suka ce to ta ƙara kwana biyar nan bai dai kawo ba amma a sauran littafan malamu na malikiya ya kawo cewa za ta ƙara kwana biyar ne a kwana biyar ɗin ya zama kwana ashirin kenan in ya ɗauke fa ni'ima ke wanka ta ci gaba da ibadunta in bai ɗauke ba kuma fa ya ce to shi kenan za ta yi wanka ta ci gaba da ibadunta ya zama cikin fasad ya tashi a jinin haila in kuma cikin ya wuce kwana wata uku ne ya kai kwa wata shida fa ya ce to shi kuma za ta iya yin jini tun daga kwanan farko har zuwa kwana ashirin shi ma ya ce to idan kuma kwana ashirin din nan bai ɗauke ba to ita kuma kwana biyar za ta ƙara sai zama kwana ashirin na biyar to a kwana ashirin da biyar din nan in ya ɗauke fa ba, in bai ɗauke ba sai za ta yi wanka ta ci gaba da ibadunta ya zama dan mulfasa kun ga ashe hatta mu a masabar tamu ta malikiya ma tana ganin ashe mace ashe mace ma kan iya yin al'ada ce da kwana sha biyar tun daga shi sun ba ni ciki wannan hukunci ko to kaga ashe ba jamid a abu Allah shi taimake sai ce in damu idan jinin yana zuwa ya ɗauke ya dawo ya ɗauke ya dawo kuma ba ya za ta yi shi ne ce lafakat ayyamu to za ta haɗa kwanakin nata ma'ana ta kwana uku sai jini ya zo ya ɗauke mata can bayan kwana sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta can bayan waɗansu ɗan kwanaki amma ta ce matakan in bai kai kwana sha biyar ba da ɗauke wannan shi in ya zo lafakat ayyana za ta haɗa su da wannan wanda ya dawo na biyu da wancan sai ta kirgan kwanakin ta da shi sai kwana biyu yanzu tana haila sai ya ɗauki sai ta kwana biyar tana ci gaba da ibadanta sai ya dawo to sai ta kirga yanzu kwana biyu ga kwana ɗaya kwana uku ke. haka haka ya kai al'adarta yawan kwanakin da take yi ha hatta mil adatu ha sai ta kai yawan al'adarta take shi ma a wannan kwanakin da yake dan tsallakewa ta kirga in ya wuce kwana goma sha biyar ta wanka ta zama mai dan mulfasa in bai wuce ba kuma to ta ci gaba da kirgawa dai a haka yana nan a matsayin hailanta wannan shine kaɗan daga cikin bayanin wa'annan abubuwan da muka yi muka karanta a yanzu mara ya ce wala ilil ha'id salatu wala tawafu wala masu mushafi wala duhulil masjid sai halatta ga mai haila salatu ke sallah wala tawafin ko ce tawafi wala masu mushaf ko ta ɗauki alkur'ani wala duhulil masjid ko ta shiga masallaci wa alaiha qada'u sau amma mace mai haila tana rama azumi sunan sala amma ba ta rama sallah wa qira'atuha ja'izu karatunta kuma ya halarta wala zawjiha furuj farjaha bai halarta ga mijinta ya sadu da ita ta gabanta wala ma baina surrataha wa rukbatayha kuma bai halarta ga mijinta ya taba tsakanin cibinta da gwiwarta hatta tattasila haske ke wanka wannan shine karshen babin amma ga bayani a takaici wala yajlu lil ha'id salati sai halatta da mai haila ki sallah mun ji hadisi a baya wanda manzo Allah ya ce yana daga cikin abin da ke rage mata addini cewa ba ka gani in kana haila ba ta sallah ka kai tsaye cewa mai haila ba ta sallah wala tawafu tawafi ma da wala sau na wani ba ba haka nan azumi azumi wa mai mai haila ba ta yin azumi saboda shi ma dai a cikin wannan hadisi manzo Allah ya ƙara na guda biyu ya ce ba ta sallah ba ta azumi yace wannan na ƙasa ce da azumi to amma za ta rama azumi haka malam ya ce kuma wannan shine magana mafi inganci saboda wata mata ta zo ta tambaya Aisha Allah shi ƙara mata yadda cewa me yasa masu haila suke rama azumi amma ba ta rama sallah ya Aisha ta ce mata ke kina yar garin Haura'a ne garin Haura'a wani gari ne wanda hawa rijawa suka je suka zauna a garin su kuma da, an san su da tsanantawa a cikin addini komai addinin su tsanantawa ne a cikin shi har ma suke umurtan macen da sai haila ta rama sallah Shi ne Aisha ta ce ke daga garin kike ma'ana ta zo yin jayayya ne ko ko tambaya ta zo ni ko ta sha a ita tambaya ko ita zo ni ne Aisha ce to haka mu yake faruwa da ku ma'ana mu ma haka muke yin haila amma sai a umarce mu da muramar azumi ba umurtan mu da muramar sallah ma'ana manzo Allah haka yake umurtar su su rama azumi kada su rama sallah kaga wannan ainihin mai gidan ne yake ba da wannan umarnin ba ka da ta cewa a kan shi wala tawafu ba ta yin tawafi mun ji hadisin Aisha wanda haila ya same ta ko lokacin da za su je aikin haji manzo Allah ya ce ta aikata komai na aikin haji amma kada ta yi tawafi kaga ashe tawafi kai tsaye ne haila ba ta yi shi wala masu mushaf ba za ta ɗauki mushafi na alƙur'ani ba wannan akwai maganganu masu dama duk da dalilin da malamai suke kafa hujja da shi mu malaman gaskiya bai sai ba saboda suna cewa na layi masahu illal mutahhar babu mai shafan shi sai masu sarki amma gaskiya fassara mafi inganci a wannan ayan ne cewa laukin mahfuz ake nufi ba Alƙur'ani ba amma an ka ɗauki Alƙur'ani ne shikenan akwai wanda suka fassara shi akan haka amma gaskiya magana mafi inganci la yamassuhu illa al-mutahharu nan ana nufin lauhin mahfuz ne kamar da inda ibnu jarir dabar ya kawo a cikin shehul mufassir ya kawo a cikin littafin shi amma nan an san yi wasu maganganu da dama a ƙarƙashin ɗaukar musafi na alƙur'ani can baya mun ji cewa ba za ka ɗauka ba sai in ya zama ce wanda bai da tsarki ba zai ɗauki musafi na alƙur'ani sai in malami ne ko kuma wanda yake koyo ko kuma wani tuzuki daga cikin shi to suka ce nan duka suna yi ga wanda bai da tsarki ne banda bai da tsarki na alulani ne amma wanda bai da tsarkin haila suka ce ba zai ɗauki Alƙur'ani ba kwata-kwata ko juzu'i ko wani kaza ko wani kaza suka ce amma can da ya ce waya juzu wal qira'atu ja'ibatun qira'atu ha ja'ibatun karatunta ya halarta suka ce sai dai a zuwa aje mata a gaba haka ta tsaya ta karanta ko kuma a rataye mata tana kallo tana karantawa amma ta ɗauka da hannunta ba zai ɗauka ba saboda mene manzon Allah a cikin hadisu Abu bin Hazm wanda hadisi ne kusan mutawatiri an san shi a lokacin manzon Allah har lokacin sahabbai shi yasa wasu lokan ce hadisin bai da istinadi ma'ana kamar a yanzu ne kowa ya san cewa yanzu shugaban kasar mu Buhari ne ko baka da bukatan ka ce waye gaya maka cewa Buhari ne to irin wannan wasiƙa haka ta yaɗa a lokacin manzon Allah manzo Allah daga ciki ya rubuta mishi wa la basbal qur'an illa tahir kada wanda ya shafi alqur'ani sai ne tsaki to malamai suka ce to ai ai illa tahirun tahirun islam suke ne to suka ce a tahirun dudu to da wannan ne malamai suka ce to mace mai haila ba za ta dauki alqur'ani ba saboda wancan wasiƙan da manzo Allah ya rubuta ma Amr bin Habib Allah shi ke mace are abin da ya shafi tarbiyya ta musulunci Qur'ani ba mu da abin da ya kai shi mace mai haira ce hakuri na kwanci haira ta ta dauki alqur'ani shi ya fi gaskiya wala duhulil masjid mace mai haila ba za ta shiga masallaci ba amma nan hatta malamanmu na malikiya suka ƙara bayani suka ce ta shiga ta zauna ne bai halarta ba amma wani dalili ya kawo za ta shiga ta wuce ta cikin masallaci ta iya wucewa ko ku wani abu za ta ɗauko a masallacin ta shiga ta ɗauko saboda wata rana manzan Allah sallallahu yana cikin masallaci yana itikafi sai ya ce ma ummu salma ta ko mishi wani abu sai ta ce ai tana haila sai ya ce ai hannunki ba shi ke haila ba ma'ana dai ya ba ta dama ta shigo ta kawo mishi abin da ya ce ta ɗauko mishi amma gauna a cikin masallaci suka ce ba za ta yi ba dalili ko shine hadisin ummu afiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma take cewa manzon Allah ya umarce mu zuwa idi mu fita da mata dukkan su hatta ma abota haila mu fita da su sai ce amma masu haila sun sanci gurin sallan kaga min babu aula masallaci ke tunda aka ce sun sanci musalla gurin da ake sallah kaga a shirin babu aula a ce musu shigo cikin masallaci kar su shigo cikin masallaci ke wannan shine dalilin gaskiya Allahu ta'ala ya rawa sai ce wala zauji ha farjuha bi halatta da mijinta ya ya shafi farjinta ma'ana ya sadu da ita wannan ayan alqur'ani ya faɗa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tabulun nisa'a fil mahid ana tambayan ka game da al'amuran haila ka ce musu kazanta ce nisanci mata a lokacin haila wasu malaman suka ce adan din nan yana koma zuwa ga jinin hailan ne ko ko yana koma zuwa ga inda hailan yake fitowa ne malamai suka ce duka wannan shine magana mafi inganci duka kawai duk lokacin da mutum yake saduwa da matan shi lokacin ya to bai kubuta daga cututtuka ba kuma ya yi haramun hatta ma sai ya yi kafara kafara shi ne sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari haka manzon Allah ya da hukunci akan shi sallallahu alaihi wasallam wala baina surrataha wa rukubataha haka nan ma ba zai taɓa tsakanin cibinta da gwiwanta ba wannan hadisi ne kai tsaye daga Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtan mu lokacin da muke cikin haila mu ɗaura zani tsakanin cibinmu da gwiwa mu sai ya rungume mu ana hailu sai rungume ya rungume mu a lokacin kuma mu muna haila malamai suka ce to kaga ashe manzo Allah yana hana mu'amala da cikin mace tsakanin ki da gwiwar ta halin haiduha lokacin da take cikin haila hatta tastabila har sai ta wanka shi ma nan wasu malaman suna ganin cewa duk lokacin da hailan ta ya ɗauki ta samu dama ta je ta wanke jinin ki lura ka zo mijinta ya faru da ita wasu malaman suka ce a ai sai ta yi wanka dalilin su ko ne ayin alkur'ani suke cewa ma'abota haida su zauna tsawon mene ƙurƙi uku salatata ƙuro'i Aisha zai ta fassara me ake yi da alƙuro'in na ta ce al'adahar ne tsarki wasu malaman kuma suka ce al'adahar ai alƙuro'in nan ne alhaila to mu malaman na malikiya sun tafi a fahimtar cewa al-qurun nan al-abahar ne tsarki ne sai suka ce to zai halatta ga miji ya cewa matan shi har sai ta yi tsarki wa'annan su ne a takaici abubuwan da bai halarta ga mai haida amma akwai abu guda ɗaya da malam bai kawo ba shine bai halarta ka saki matanka a lokacin da suke cin haila har sai ta yi tsarki in kai sakin yayi amma dole ka dawo da ita in ba saki uku ba ne in sakin bai kai na uku ba wannan shine abin da manzon Allah ya ba Abdullahi dan Umar umarni ya ba Umar umarni da ya ba wa Abdullahi dan Umar umarni akan haka saboda Abdullahi dan Umar ya saki matan shi na cikin haila Umar abin ya yi mishi zafi ya zo yake gaya manzon Allah Abdullahi ya saki matan shi na cikin haila ya ce murhu fal yuraji ha umarce shi ya dawo da ita wasu malaman suka ce ai to ba za a kirga da shi mutum da sakin magani ba amma abdullahi da shi karan kan shi ya ce an kirga shi da wannan sakin. ma'ana wannan sakin an kirga da shi ma'ana duk wanda ya saki matan shi na cikin haila uban shi shine ya dawo da ita sannan kuma wannan sakin ya yi wallahu ta'ala ala wa ala amma to mace da take haila tana da ciki fa malamai duka sun ciki fa ya halarta a cikin tana cikin haila saboda ita iddanta da haihuwa ne wa ulatin ajala ajalahunna an yada ahmalahunna ba abota ciki ajalin shi ne su haifar da abin da ke cikin cikin su sa malamai suka ce to mace mai haila in tana da ciki ya halatta mijin da ya saki ta kuma ba za a tilasta mishi ya dawo da ita ba wallahu ta'ala ala wa alam kuma ina tunanin za mu ga anan sai mu tashi mu fasko wa alaikum salam na a cikin askari ya kawo cewa da a yanzu mace tana da ciki sai ci aka kawo mata labarin cewa mijinta ya mutu Kafin mutuwan nan sai ta yi wuce ta gama idda ma'ana dajin mutuwan mijin nata sai yasa har ta yi ta gama idda an jima ma ya daura masa aure kafin a rage shi wannan shine maganan mafi inganci shine kuma abin da da saboda ne ita iddan ta da haihuwa take ta kuma haihu din shikenan kawai Allahu ta'ala wa wa alaikum salam ya zama ga tana cikin shara cikin ne kuma ga tana al'ada Eh, in mace ita ce haliman masallaci sannan kuma haila ya zo mata ta samu dama ta zo ta share amma ta koma gida amma kar ta zauna a ciki saboda ta shiga cikin waɗanda lura ke kai su cikin masallaci ba da niyyar zama ba amma ta zo ta zauna ta saurari wa'azi a cikin masallaci ba za ta zauna ba ko sai karatu sai dai ta fita waje sai na saurare a cikin daga Allahu ta'ala

sai malamai sun gani cewa ba za a ba kirista qur'ani ya karanta ba amma wasu malamai suna ganin za a ba kirista qur'ani ya karanta in ana raja'an musulunta saboda mene sai na umar kafin ya musulunta ya tabbata cewa ya zo ya karanta surat ɗaha da surat maryam a hannun ɗan uwan shi kafin ya musulunta ko wannan da wannan ne wasu malamai suke ganin ya halarta wanda suke ganin ba zai halarta wancan wasikan na amurubin hadin Allah ya masa Alƙur'an illa bahirun nan suka ce bahirul islam amma ba ba a raja'an kan shi gaba daya muna ba iya wulakanta alqur'ani to ba a bashi dama ya dauka amma ana da tunanin in ya karanta zai ga irin mu'jizan da ke cikin alqur'ani sai a bashi dama ya karanta إن أنا سارا دي مثل أنت الله تعالى ناتل عن شكرك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب Thank